Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babi Yakub Makeri na sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata biyu ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumar da ke kula da harkokin watsa labarai ta Amurka tare da haɗin gwiwar murya Amurka sun horar da 'yan jarida a Najeriya hanyoyin ba da rahotanni kan kiwon lafiya. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan ga Baba yakub Makeri da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Amurka ta kai wani harin yaƙi da ta'addanci da ba sabon ba a ƙarshen mako akan wata tungar alka'ida mai muhimmanci a Afghanistan a cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Litinin. Aikin ya yi nasara kana babu wani farin hula da ya mutu a harin in ji jami'in amma kuma bai wani ƙarin bayani ba. majiyoyi sun ce harin ya kashe wani babban shugaban alka'ida ayman zawahir wanda ke zama mukaddashin uban kungiyar Usama bin Laden lokacin da suka shirya kai harin watan Satumban shekarar 2001 kan Amurka daga maɓuyarsu. An samu tabbacin batun ne sama da sa'a guda bayan da mahukuntan Taliban a Kabul suka tabbatar da harin makami mai linzami na ranar Lahadi akan wani gida a babban birnin Afghanistan aikin wani jirgin Amurka ne mara matuki. shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta isa kasar singapore a jiya litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a taiwan batun da ya sa fadar white house ta sake jaddadawa beijing cewa manufofin amurka ba su canza ba kana ta yi kira ga shugabannin china kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabon dangantakar manyan kasashen biyu john kirby mai kula da yada labaran hukumar tsaro ta kasa. ya faɗa a jiya litinin cewa fadar white house ba za ta iya tabbatar da ko pelosi tana niyyar bijirewa china ta yada zango a taiwan amma kuma ya nana ta cewa a matsayinta ta shugabar majalisar wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta babu wani dalili da zai sa beijing ta alakanta wannan ziyara da dadadiyar manufar amurka zuwa wani tashin hankali ko kuma ta raba ta yi amfani da ita ta kara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa ko kuma a cikin zirin na taiwan in ji shi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken shi ma ya jaddada kalaman na kebi yana mai cewa beijing tana sane da rawar da majalisar dokoki ke takawa a tsarin mulkin amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya litinin kasar rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar birtaniya da dama da suka hada da jama'ai da kuma fitattun mutane bisa zargin su da taimakawa bata sunan kasar ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce za a haramta wa 'yan birtaniya 39 shiga cikin kasar adadin da zai karu akan wasu mutane 200 'yan kasar birtaniya da moscow ta haramta musu shiga cikinta mutanen na baya-baya dai sun hada ne da shugaban jam'iyyar labour kayar stama da tsohon firaministan kasar david cameron da pierce morgan mai gabatar da shirye-shiryen gidan talabijin gwamnatin birtaniya ta kasance babbar mai mara wa ukraine baya tun lokacin da rashi ta kai mata mamaya a ƙarshen watan fabrairu manyan 'yan siyasan birtaniya da dama ne da aka riga aka haramta musu shiga ƙasar rasha kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko Hukumar da ke kula da harkokin watsa labarai ta Amurka da haɗin gwiwar murya Amurka sun horar da 'yan jarida a jihar nasara da ke Najeriya hanyoyin ba da rahotanni kan kiwon lafiya ta yadda al'umma za su fahimta ba tare da matsala ba. Ga rahoton da wakiliyanmu Zainab Babaji ta aiko mana. Hukumar da ke kula da harkokin watsa labarai ta Amurka da haɗin gwiwar muryar Amurka ta horar da 'yan jarida hanyoyin ba da rahotanni kan kiwon lafiya ta yadda al'umma za su fahimta ba tare da matsala ba. Taron bitar na kwanaki uku an shirya shi ne musamman don gidajen yada labarai da muryar Amurka ke alaƙa da su a lafiya fadar jihar Nasarawa. Wakilin hukumar da ke kula da gidajen rediyo da talabijin na ƙasar Amurka nan Najeriya Sani Muhammad ya ce ganin yadda cututtuka ke zama ƙalubale a duniya da ma Najeriya ya sanya su shirya taron bitar don baiwa 'yan jarida damar fahimta da ƙara ƙwarewa wajen haɗa rahotanni da suka jibanci kiwon lafiya. Musamman kamar wannan cuta ta COVID-19 wanda har yanzu da ana ta fama da su kuma so da yawa faɗakar da jama'a game da abin da ya shafi kiwon lafiya dole ne ya kasance mutum yana da kyakkyawan masaniya da kuma hanyoyin da za a ba da labari saboda kara a tsoratar da mutane ko kuma a karkata hankalinsu maimakon ya zama taimako yadda za su bi su kare kansu ya zama kuma yadda za su cutar da kansu don haka muke so ya kasance an jaridu waɗanda suke wannan aiki mu horar da su ta hanyar da za su bi su inganta wannan aikin da suke yi Shi ma kodinetan shirya taron bitar Mr. Declan Opaleke ya ce idan har 'yan jarida ba su fahimci yadda za su ba da rahoton da ya shafi kiwon lafiya ba, to lalle za a iya samun matsala. We are training journalists so that they can report health properly in such a way that the people will be able to make right decisions about their health and then government can be put on their toes. Ya ce shi ya sanya muke horar da 'yan jarida don su ba da rahoto bisa kan tsari ta yadda zai kasance mutane na da zaɓi kan lafiyarsu sannan a fargar da gwamnati kan abin da ya kamata ta yi. Wasu da suka halarci taron bitar sun yi tsokaci. Sunana Gila Imano na aiki da NBS wato National Broadcasting Service. abu na fari da na koya dan jarida ya kasance mutum mai gaya gaskiya mai adalci sannan na sake koya kan da zan rubuta report musamman abin da ya kimanci kiwon lafiya Sunana Hafsat Zaki kuma ni reporter ce presenter ce a Wonderland Television kuma a wannan training din gaskiya na koyi abubuwa kashi daban-daban wanda zan iya amfani da su su taimaka min wajen inganta aikina wajen wato bambance abin da kake ji a matsayin ka na dan jarida ko ya shafi addinin ka za ka raba wannan wato aiki naka na jarida da addinin ka da kuma irin abin da ka gani wanda kuma ya taimaka min yanda zan faɗi gaskiya ba tare da na tada wata tarzoma ko na haddasa wata masifa ba. Wasu 'yan jarida kenan da suka samu horo kan gabatar da rahotannin kiwon lafiya Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu dai ga baba yakub makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya jam'iyya mai mulki a ƙasar senegal da jam'iyyun adawa kowanne na ikirarin samun nasara a jiya litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaɓen 'yan majalisa a ranar lahadi tsohuwan firaministan kasar aminata ture da ta jagoranci haɗakar jam'iyyu masu mulki ta sanar a kan talabijin ƙasar cewa jam'iyyarsu ta lashe mazaɓu 30 a cikin 46 ko shakka babu wannan na tabbatar da mu ne ke da gagarumin rinjayi a majalisar dokoki in ji ta ita ma babban jam'iyyar adawa ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa ta ba wa jam'iyya mai mulki kashi a mazaɓu da dama gwamna andy bashir ya faɗa a jiya litinin cewa ambaliya da aka samu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin jihar Kentucky ta hallaka akalla mutane 35 ciki har da yara hudu yayin da ake kashe ni cewa akwai mummunan yanayi da ya tunkaro yankin. Bishar da ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu ya tabbatar da ƙarin mutuwar mutane biyar a bayanin halin da ake ciki a jiya da rana bayan wasu talatin da ya tabbatar da su da safiyar jiya litinin. hukumomi na ci gaba da aikin ceto mazauna yankin tare da ba dubban mutane abinci da matsugunai da ambaliya raba su da muhallansu hukumar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce akwai ƙarin yayyafi da ruwan sama mai yawa da za a samu ya zuwa yau talata ruwan saman ka iya kawo cikas ga aikin ceto da kuma tsamo mutane a ƙarshe a jiya litinin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kashedi a wurin fara wani taron dakile yaduwar makaman nukuliya cewa haɗarin yawaitar makaman nukuliya na ƙaruwa yayin da yunkurin hana bazuwarsa yake yin rauni a yau bil'adama ba sa fahimta kana ba su gane irin haɗari da ke tattare da yaduwar makaman nukuliya in ji antonio guterres yana faɗa a wurin buɗe taron nan da ke sanya ido akan yarjejeniyar dakile yawaitar makaman nukuliya ya yi kashedi cewa ana kokawa a game da makaman nukuliya kama daga gabas da tsakiya zuwa yankin ruwan koriya da ma mamayar da rasha ta kai wa ukraine ya ce akwai kimanin makaman nukuliya dubu goma sha uku da ke hannun mutane a fadin duniya a da baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc

cikin murnar sallar gani mun yi yara mun ciyaro murnar sallar gani mun gode wa sarki Allah shi ya nuna mana zagowar suwar gani jalla jalalaka kai mu baɗin baɗa mun garin kuma mai tarihin gargajiya kaji garin da halittar Allah mai suna ta guwa ta fitsari sarauta lakabi da suna mai sarki ahmadu mamman sai kan mai ahmadu lafiya bango da farbayi lagule kake sirri wadda mai alkyan zinariya tarnakin annoba kake addini addinin Allah ikan mai dan tuma sarki na hudu kenan larabawan asali kaji gadon qur'anin Allah a ƙasar da ta wannan ta yi fitsari kaji sadaukar da hucin sa yake zubar da 'yan garman doki hayya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shirye ne a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa a kan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kwali zan gabatar. Ikon sunan Najeriya duk da sun karga sun kaga lambu mu Nijar da ka tsaya kuɗi na kawai kana da sai da yawanka kana da komi naka abin da an ce mu haɗa mu amma zuwa nan kwanne zuwa Sokoto bai tuhuwa gare mu dole mun ka lallai Lalle mun tabbatar da ba hujja ba ce ga ma'aikaci ya ce saboda ban shiga ba haƙi na dama ce gare ni in amshi cin hanci da rasha. Wanda aka kama da hannu cikin irin wanga to ya kuka da kanshi yau shirin zai duba hada-hadar mikawa da karɓe-karɓen na goro a kan wasu daga cikin iyakokin ƙasashe da jamhuriyar nijar ta yi makwabtaka da su har ma hukumar halsiya da ke yaƙi da rashawa da cin hanci ke gargaɗi ga masu wannan aƙida a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa. Masu ba abu ne sabo ba cewa aikace-aikacen rashawa da cin hanci na cikin manyan kalubalen da ke tauye haƙƙin 'yan ƙasa kuma yake barazana ga 'yancin su ta kowace fuska. Duk da cewa akwai hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke yaƙi da wannan aƙida amma wannan matsala na ci gaba da ɗaukar sabon salo a kulle yaumin. musamman a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da jamhuriyar Nijar kan iyakokin waɗannan ƙasashe da takwarorinsu a nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin wuraren da wannan matsala ta karɓar rashawa da ba da ita ke wakana duk wada cewa haramcin hakan na kunshe a cikin dokokin da suka kafa kungiyar cinikayya da tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ko sidiyawo wadda ta tabbatar da walwalar zirga-zirga tsakanin al'ummomin kasashen nahiyar. Dangane da haka ne hukumar halsiya mai yaƙi da rashawa da cin hanci ta jamhuriyar Nijar ta shirya wani taron masu ruwa da tsaki a birnin Kwanni. Madam Maryama Idi ita ce shugabar sashen rigakafin afkuwar laifuka a hukumar ta halsiya. To lalle wannan taron abin da ya samu ke yin shi kowa ya ga dai halin kamar yanzu talaka. a doka nan kwanne ka tashi zaka taya ko nigeria ko zaka taya abuja wajen nema yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su kuma alhali sai dai yawo ta ce kamar kasashen da ke kusan juna na cikin dai ko na cikin imuwa duk yanzu an zama guda kamar in ka tashi daga nijar za ka shiga nijeriya bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka to amma abin muka gani da takardunka ma yayin da ake talaka walakanci shine muka ga abin bai kamata muke zawa muna muka tara da su jami'an tsaron da su talakawa ko wakilansu da wakilan sarkin kwani har da sarkin hilani da duk dai jama'a wanda suka dace su mayar da na dan isa da na gaya muka tara su anan ake ma mutane jawabi don saboda a waye musu kanu kowa ya kokari ya yi takardu in zai balaguro to wannan abin matsalar eh, yalla ya binciken da kun kai a nan nijar ne ake yin haka ko kuma kasashen da ke makwabta da nijar kamar irin najeriya misali binciken da aka yi an ga abin ya hi kamari ma kasashen waje bisa ga nafisa billahi to amma sauran kasashe kamar benin haka su sun ɗauki mataki abin ya yi dan dama to matsalar da har yanzu dai da sauranta shi yasa aka ce to ya kamata a lokaci zuwa lokaci a rika tunatarsa mutane saboda ya kamata a ce abin ya canza to su yalla talakawa wani jawabi ne ko wani gargadi za a yi musu tun da shi cin hanci akwai mai bayarwa akwai mai karba to lallai su talaka abin da muke kira gare su na ɗaya dai su yi kokari su yi takardun su da in kana da takarda shi mai riga duk da an ka inda ya kani ka da takarda kuma ka ka kwatanta mashi da kasan ka'ida bai yarda ya ce ya tambaye ka wani abu kuma can daban to matsalar da muka gani ma kamar wata rana su talakawan ko suna da takarda sun yi son su ba da cin hanci su wuce bisa ga da su tsaya su ga duk takardunsu to shine muke roƙo gare su kowa ya san da kana da takarda muna roƙo abin ya koma ya koma baya. To su jami'an tsaron ya an ba su miyasa ba za su kin amsa ba wani bayani suka yi muku akan haka. To su ma dai akwai kukan da suka kawo sun ce ko tahiya suke wata rana kamar akwai fredo mission kudin da ya kamata a basu wani na cin abinci wani na aikin ma da za su ta su eh, suka ce wannan kuɗin ba a nan gaba su suka ce wata rana kuma su ma wannan yake kawo suna amsa wannan kuɗi amma mun kwatanta musu da abin da suke yi ba su kyauta ba su kyauta ma ƙasa ba ba su kyauta ma talaka. sai dai malam ibrahim muhammadu da ke zaman shugaban masu motocin sufuri na birnin kwanne ya fayyace abin da ke ci musu tuwo a kwarya. na farko zan mu fara bisa ga hayayya wagga da muke makwabta namu na nigeria yanzu cikin zancen da na kai maka an ce sai da yau da halsi a gungun zuwa makarar bisa gare su dungun sai da yau an kace wanda dai an kace abuja na shi an kace dungun sai da yau abuja na shi to sai zamanto mu gare mu nan bai da wani umarni gare mu mu transporter me ya sanci baka bai da umarni yanzu mu lambobin nijar a gare mu ba mu da izinin daga nan mu yi lodi da su zuwa sokoto iko ba su hana mana ba wuya ta hana domin mai domin ikon su najeriya duk da sun karga sun karga lambu mu nijar da ka tsaya kuɗi na kawai in baka ba da kuɗi baka sha masiba ko kuma a ce maka dawo kana da sai da yawanka kana da komi naka abinda an ce mu haɗa mu su amma zuwa nan kwanne zuwa sokoto bai tuhuwa gare mu dole mun ka bari yanzu ko nawa ka ba mu dai da lambar nijar wallahi ba mu ta sokoto ba don wani abu ko saboda masiba. kuma dole sai an bada kuɗi dole na dole na ko ka bashi su ko kuma ɗan da mun ka ga dai bada kuɗin na yayi yawa sa mun ka bari to yanzu eh, bayan kun bari yalla wani kuka kun ka kai ga mahakumta domin su warware muku wani mahakumtan mu bari in faɗa maka wani abu da Alhaji Haruna ikon Najeriya kamar da namu da ka ɗauka kamar ta su ba gudana ba yanzu kaga kamar prepe inda duk mun ka samu irin matsala sai mun zaka mun ga prepe sai mun ga komisar mu faɗa musu gashin matsalolin da muke a kirawo a zamna mu zaman da mun kai su habban habba su gilgwa a ce wannan abin Allah da za an bari banza to nan prefe wancan da ya yi bakin kokari ne ya bakin kokari abin bai yi ba domin me domin abin da ikon najeriya nan ba ɗaya ba kamar yanzu shi prefe nan kaga kamar a ce eh, gendarmerie don police shan da izinin shi gabar shi kasa ai cikin garin shi kuma sai yi to na sunan Najeriya sai a ce sai wanda ya zama to kamar babban migration sai babban migration kamar shi zai nasu magana na sokoto to in ba kamar shi ya yi magana ba babu wanda za a yi kamar prefe na ilela shi magana a ce musu su ji wannan magana tunda yanzu prefe iya ce yau ko don ko jandarm ko polisi wanda ko garda ya ce ga wanda za a yi dole a kan to muka dawo nan cikin gida dan abin nan da aka soka ma kamar wani mai yanzu wajen iko ana dan sawa yan kuɗi cikin takardu a mika a kashi kashi to shi ko wannan dole ta nan na cikin gida muna da takardun kamar kowa to wuri guda muka samu matsala wanda mu mun ga sosai mun tsaurin gendarme mu yi control domin mi domin motocin mu tsohon motoci na gari mu ba ka ba a da yarsa ba dai in dai an kace ma gendarme ta shi lahi gare ka to dole ke na dabi nan sai mun ba sai to nan gaba za mu ji abin da su jami'an tsaron ke faɗi game da wannan lamari a da ka ce mu duka ɗan an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Masu saurare Sha'ibu Umaru shine ɗaya daga cikin kwamandojin jami'an tsaron da ke aiki a kan iyakar roɗi da ke tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Burkina Faso kuma ya yi tsokaci. Faɗakarwa wannan tana sa eh, masu amsa su gane na ɗaiɗai laifi ne. abu ne wanda ya kamata a ce an cimma karshen shi eh, don hita hakkin wa'anda ake amsa abun nan gare su tuma kuma masu badawa ya zamanto su bi ka'ida in ka bi ka'ida lokacin nan babu wata hujja da kai kan kanka za ta sa ka nemi ka ba da cin hanci bale har a tilasta ma kuma ko da dai da takardun naka halin jami'i yasa ya tilasta ma kana da dama da za ka je ka kai kokenka kuma inda ya dace a neman ma haƙinka lalle mun tabbatar da ba hujja ba ce ga ma'aikaci ya ce saboda ban shiga ba na dama ce gare ni in amshi cin hanci da rasha sai dai hukumar ta alsiya ta fayyace mataki na gaba bayan wannan taro na wayar da kai mataki biyu ne mu muke na ɗaya dai muna jan hankalin mutane su daina na biyu shine sanction wanda aka kama da hannu cikin irin wanga to ya kuka da kanshi ba sani ba sabo a mu dama mu alsiya ba zan ce yanzu bane alsiya mu in aka yi bincike duk wanda hannun shi yake ciki bisbillah ga muke Masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu. a ƙasa shi ne akasin zulumu. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da silan Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wace ta cewa matakin ƙarin farashin kuɗin gasuwal ko kuma man dijal da hukumomin nijar da suka ayyana bai zo da mamaki ba ganin yadda tun a watan mayun da ya gabata aka fara fuskantar karancinsa a gidajen mai wanda tun a wancan lokaci direbobin manyan motoci suka fara alakanta abin da wani yunkurin share fagen tsawala farashin man fetur jaridar ta ce tun a ranakun farkon bayyanar wannan matsala da dama daga cikin direbobin da ke jiran lodin mai a matatar zandar da waɗanda ke fama da dogayen layuka a gidajen mai na zargin da gangan aka kitsa wannan matsala da a yau aka fake da ita don ƙara kuɗin man gazuwal yayin da a can matata ake fifita masu fitar da mai zuwa ƙasashen waje a kan waɗanda ke sayar da shi a nan cikin gida. Jaridar Le ta ce mahukuntan Nijar sun tantauna da shugabannin ma'aikatan kwadago don samar da hanyoyin inganta rayuwar ma'aikata da iyalansu. A yayin zaman da ya haɗa su da Firaminista Uhumudu Muhammadu, shugabannin Majalisar Koli ta ma'aikatan kwadago wato CNT sun nazarci batun samar da filayen gini kimanin dubu goma sha biyar ga ma'aikatan gwamnati. da maganar ƙayyade yawan 'ya'yan ma'aikata da ya kamata hukumomi su baiwa iyayensu kudaden alawus Jariyar ta ce batun tilastawa kamfanonin kasashen waje darajta dokokin Nijar na daga cikin abubuwan da aka zanta a kansu a yayin zaman na majalisar ta CNT mai alhakin samar da kyakkyawar fahimta a tsakanin hukumomi da ma'aikatan kwadago. Jaridar Le na cewa shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya janar abu tarka na fuskantar tuhumar yunkurin ba da cin hanci a shari'ar da ke tsakaninsa da tsohuwar matar yayansa marigayi mama abu wato mahaifiyar 'ya'yan mamacin jarir ta ce alkalin shari'a a kotun gundumar ya mai ta ɗaya ne ya maka janar tarka a kotu a bisa zargin sa da yunkurin bashi cin hanci domin ya taushe takardun shari'ar da ke gabansa a kan batun cancantar cin gadon marigayi maman abu sai dai a matakin farko kotun ta yi watsi da karar wannan alkali saboda a cewarta bai gabatar da hujjoji masu karfi ba mafari kenan ya garzaya kotun karya shari'a a matsayin wani matakin sake jan ɗamara don ci gaba da ƙalubalantar babban hafsan sojan a mashara'anta. Sule Muni Barma muliyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Muni Barma, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice amurka ta kai wani harin yaƙi da ta'addanci da ba sabon ba a ƙarshen mako akan wata tungar alka'ida mai muhimmanci a afghanistan a cewar wani babban jami'in amurka a jiya litinin aikin ya yi nasara kana babu wani farin hula da ya mutu a harin in ji jami'in amma kuma bai wani ƙarin bayani ba majiyoyi sun ce harin ya kashe wani babban shugaban alka'ida ayman zawahir wanda ke zama muƙaddashin uban ƙungiyar Usama bin Laden lokacin da suka shirya kai harin watan Satumban shekarar 2001 kan Amurka daga maɓuyarsu. shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta isa ƙasar singapore a jiya litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a taiwan batun da ya sa fadar white house ta sake jaddadawa beijing cewa manufofin amurka ba su canza ba kana ta yi kira ga shugabannin china kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabon dangantakar manyan kasashen biyu john kirby mai kula da yada labaran hukumar tsaro ta ƙasa ya faɗa a jiya litinin cewa fadar white house ba za ta iya tabbatar da ko pelosi tana niyyar bijirewa china ta yada zango a taiwan amma kuma ya nana ta cewa a matsayinta ta shugabar majalisar wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta a ƙarshe a jiya litinin ƙasar rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar birtaniya da dama da suka hada da jama'ai da kuma fitattun mutane bisa zargin su da taimakawa ɓata sunan ƙasar ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce za a haramta wa 'yan birtaniya 39 shiga cikin ƙasar adadin da zai karu akan wasu mutane 200 'yan ƙasar birtaniya da moscow ta haramta musu shiga cikinta. ta To masu sauraro da tun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauci da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.